ahlus sunna wal jama'a dangane da wuta sai aka samu magana biyu magana ta farko ita ce maganar jumhurin malamai mafi yawa daga cikin malaman sunna wanda waɗansu ma sun ce ijma'i ne cewa wuta za ta dawwama amma za a rabu biyu mumine za su fito sun manu na na takau kafirai kuma za a bar su a ciki wa nazaru zalimi na fiha fiya. sai suka ce su kafirai idan sun shiga ba za su fita ba har abada kuma wutar ma ba za ta kare ba har abada don haka yadda 'yan aljanna za su dawwama haka su ma 'yan wuta za su dawwama babu ranar da ita za ta kare su kuma babu ranar da za su fita wannan shine ra'ayin mafi yawa daga cikin malamai magabata tun daga kan sahabbai zuwa tabi'ai zuwa wanda suka biyo bayan su har zuwa ila na hada. magana ta biyu ita ce ta waɗansu daga cikin magabata wanda su ne kaɗan shi ne waɗanda suka ce a'a ‘yan wuta wanda suke da imani za a cire su a ciki a kai su aljanna 'yan wuta waɗanda suka mutu da kafirci za su zauna a cikin wuta za su yi ta zama za su yi ta zama za su yi ta zama amma wata rana idan Allah ya gama musu azabar da ya niyar zai musu zai goge ta wutar ya goge su sai ta zama ita ba ta da amfani su ma sun kare su sun kare ba sa nan sai a sai ya zama gaba ɗaya da su da ita sai a yi deleting ɗinsu sai zama sun fita a labari sai zama Allah ya ci gaba da zama da waɗanda suka yi imani suka samu aljanna amma daɗewar da za a yi Allah shi ya san wannan daɗewar na fata an fahimta wannan shine ra'ayin waɗansu daga cikin malamai shekul islam ibnu taimiyya yana cikin wanda suka nakalto dan saɓanin malamai akan wannan kamar yadda yake cikin wannan tafsirin sa na tafsirin ayatin ashkalat akan wannan ayar da muke magana akai in ka duba zaka ga ya dan kawo wannan maganar cewa waɗansu cikin magabata suna da wannan fahimtar sannan ibnul qayyim shine wanda ya fi kowa baje koli na dogon bayani akan wannan a cikin littafin sa hadil arwah ila biladil afrah wanda ya rubuta akan aljanna ne to shi ya faɗi wannan maganar kuma ya tsawaita bayani akan ra'ayin masu ganin cewa wuta akwai ran da za ta ƙare tare da kafiran da za su dawwama a cikinta za su dawwama a cikinta yadda Allah ya ce amma za ta zo ta kare gaba ɗaya sai zama babu ita da su da ita sun tafi sai zama sora aljanna da 'yan aljanna da ubangiji da mala'iku da wanda Allah ya gada ba an fahimta sannan kuma bayan ya kawo dogon bayanai ya kawo hujjoji na duka ɓangarorin bari ku ji kaɗan daga ciki shi ibnul qayyim yake cewa waɗanda suka ce wuta ba za ta taɓa ƙarewa ba suka ce a cikin Alƙur'ani akwai wuri guda uku da allah ya ce ma 'yan wuta khalidi da fiha abadan sau uku allah yana faɗa ya ce innal ladhina kafaru wa zalamu lam yakun Allahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannama khalidina fiha abada wa kana dhalika ala Allah yasira sannan ya ce inna Allah la'ana al-kafirina wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada la yajiduna waliyan wala nasira sannan ya ce wa man ya'si Allah wa rasulahu fa inna lahu nara jahannama khalidina fiha abada hatta idara au ma yu'adu waɗannan wurare guda uku Allah ya ce khalidi da fiha kuma ya ce me abada sai suka ce abada din da yana nufi har abada sannan suka ce Allah maɗaukakin sarki ya ce in sun shiga wuta ba za su taɓa fita ba ya ce kazalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim wa ma hum bi da minan nar ba za su taɓa fita ba ya ce kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha har sau biyu ya ce don haka suka ce ta ya za a ce za su fita tun da an ce za su ta zama a ciki kuma ba za su fita ba sannan kuma suka kawo hadisai na annabi sallallahu alaihi sallama kamar faɗin annabi sallallahu alaihi sallama idan yan aljanna sun shiga aljanna yan wuta sun shiga wuta Allah zai sa mala'ika ya zo ya yi kira sai a yi kira sai a nuna musu wani rago sai a ce me wanda ya ce mutuwa ne sai a danne shi sai a yanka shi sai a ce ku ɗan aljanna za ku dawo ba fita ku ɗan wuta za ku dawo ba fita don haka tun da annabi sallallahu ya ce haka ya nuna cewa ba maganar fita kenan ko ba maganar karewa an ji dalilansu waɗanda suka ce a a za ta kare suka ce Allah maɗaukakin sarki kamar yadda ya ce khalidi na ha abadan da kuka ce sau uku haka kuma Allah ya faɗa sau uku kuma a cikin alkur'ani cewa ba abadan ba ne zuwa wani lokaci ne bai yawa saboda Allah ya ce labithi da fiha ahqaba za su zauna a cikin wuta zamani mai tsayi ahqab jam'i ne na alhukum alhukum shine shine shine shekara goma a sake wani goma a sake wani goma alhukum shine shekara goma kamar yadda kuka sani alƙarci ne shekara ɗari ko to idan aka yi goma da ƙirgin ba da shekara shekara za a riƙa yi ko da kwana kwana ba sai an yi kwana sai an yi shekara goma sai a sace ɗaya haka za a yi ta yi sai suka ce tun da an ce a ahqaba a sha akwai da zai ƙare an fahimta suka ce kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce qalan naru khalidi da fiha illa ma sha Allah Allah ce za ku shiga wuta za ku dawama a ciki sai dai zuwa abin da Allah ya gana ba inda rabbaka hakimun alim a cikin suratu al'an'am sannan a cikin suratu hud Allah ya ce wa amman ladhina shaqu fa fiha Zafiru wa shahiq khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuk inna rabbaka fa'alun lima suka ce da Allah ya faɗi aljanna sai ce ata'an ghayra majzuz za su zaura a cikin aljanna kyauta ce wadda ba ta yankewa amma a wuta da ya faɗa sai bai ce ba za ta yanke ba sai ya ce illa ba sha a rabbuka sai yadda ubangijin ka ya gada ba inda rabbaka fa'alun lima yurid ubangijin ka yana yin abin da ya so don haka in Allah ya so za su fita kuna fahimta sannan suka kawo dalilansu na hankali cikin dalilansu na hankali suka ce ubangiji maɗaukakin sarki arhamur rahimin ya fi kowa tausayi kuma Allah ce rahbati wasi'at kulla shai ni rahaba ta kowa yana samu sai suka ce idan ka ce a lahira Allah zai kona kafirai kuma za su yi ta zaba ba zai kare ba idan rahabar take sannan suka ce laifin da suka yi a nan duniya idan shekarun ka ɗari laifinka na shekara ɗari kai ko to idan Allah ya zo maka azaba bisa hankali zai baka daidai da laifinka ne saboda Allah ba azalubi ba ne don haka idan aka yi na shekara ɗari ko shekara dubu ko miliyan ko biliyan ko tiriliyan ko nawa ne yana da dai iyaka tun da laifinka ba yana da iyaka suka ce ka ce Allah zai yi ta musu azaba akan laifin da yana da iyaka shi kuma azaban bai da iyaka kana kwashe wa Allah siffarsa ta rahama da siffarsa ta adalci suka ce akwai randa Allah zai zo tausayinsa a kansu ya dawo don Allah yana tausayin kowa kuma ba wanda baya cin albarkacin tausayin Allah suka ce kuma ba ruwanka kai a me in sun dawama bai kaci amfani in Allah ya cire su bai kai asara suka ce Allah zai musu azaba zuwa lokacin da ya ga dama sannan lokacin da ya ga dama kuma sai ya ce su tafi magana ta kare amma ba za a ba su aljanna ba saboda aljanna kan inda Allah harramahu ba alal kafiri. ina fata an fahimta sannan suka dawo kuma ibnul qayyim din ya zo ya raddi akan duk dalilan da waɗannan suka kawo ya yi jawabi a kansu sannan a ƙarshe ya kawo kuma maganganu daga magabata daga sahabbai da tabi'ai da waɗansu a kan wannan ra'ayin ni abin da na ce a ƙarshe Shi ne wannan matsala ce da take da sarƙaƙiya matsala ce da hakikaninta sai a ranar tashin ba ya tabbata